Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan aune lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Lahadi 29 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. mutane 31 sun mutu wasu su bakwai kuma sun jakkata a yayin wani turmutsitsi a jiya asabar a wani taron bayar da agaji da wata majama'a ta shirya a kudancin najeriya a yayin da sojojin rasha ke ci gaba da kai farmaki don kwace biranen siyaviyero donetsk da lysychansk da ke gabashin ukraine farar hula da suka samu damar tserewa sun ce hare-haren da suka tsananta a makon da ya gabata sun sa ba su iya fita daga matsugunnin da suke ba shugaban amurka joe biden zai je birnin uvalde a jihar texas da ke nan amurka a yau lahadi wannan shine karo na biyu a wannan wata da zai je wani gari saboda an yi harbin kisa da yawa kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa tsohon mataimakin shugaban najeriya a tiku abubakar ya zama dan takarar shugaban kasa na babbar jam'iyyar adawa ta pdp ba mai kai labari yau a najeriya gabaki daya illa iyakar wazirin adama kowa aka za a ji ƙarin haske kan mutuwar mutane sama da talatin a turmutsutsin da ya auku yayin da wata majami'a ke raba kayan abinci a jihar Rivers ta kudancin Najeriya. Idan mun buga bauchi kuma za a ji cewa ƙura na ci gaba da lafawa bayan kafa dokar hana fita a unguwar Yalwa ta birnin Bauchin sanadiyar wani rikicin addini. wannan irin abin kunya da yake faruwa yake kunyatar da mu mai mataba sarkin bauchi yana cike da bakin ciki wani da gaske dr dilwani suleimanu adamu akan faruwan wannan akan cewa yaushe ne mutane za su waye yaushe ne mutane za su zauna lafiya da junansu Kamar kowane yammacin ranar Lahadi yau ma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda shamsi ya hanzu Ibrahim ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurari kan turo muna. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mutane 31 sun mutu wasu su bakwai kuma sun jakata. a yayin wani turmutsitsi a jiya asabar a wani taron bayar da agaji da wata majama'a ta shirya a kudancin najeriya abinda 'yan sanda suka faɗawa kamfanin dillancin labaran associated press kenan wani lamarin tada hankali da ya faru a taron da aka shirya da zimmar tallafawa mabukata wani wanda ya shaida lamarin ya ce cikin waɗanda suka mutu har da wata mata mai juna biyu da yara da yawa turmutsutsun da ya faru a wajen taron da majami'ar king's assembly pentecostal a jihar rivers ta shirya ya hada da mutanen da suka je wani taron agaji na shekara-shekara a cewar grace iringa koko mai magana da yawon rundunar 'yan sandan yankin akan yi irin waɗannan tarukan sosai a najeriya ƙasar da tafi karfin tattalin arziki a afirka inda sama da mutane miliyan 80 ke fama da talauci a cewar alkaliman gwamnati da karfe tara na safe ya kamata a fara taron na jiya asabar amma mutane da dama suka je wurin tun karfe biyar na safe don su kafa layuka a cewar irin ya koko sai kuma ya kasance babban kofar shiga wurin da ke kulle an balle ta abinda ya haddasa turmutsutsun a yayin da sojojin rasha ke ci gaba da kai farmaki don kwace biranen siyaviyero donetsk da lisi da ke gabashin ukraine farar hula da suka samu damar tserewa sun ce hare-haren da aka tsananta a makon da ya gabata sun sa ba su iya fita daga matsugunnin kariya daga bama-bamai da suka ɓoye ba. Duk da hare-haren wasansu sun iya zuwa garin Pokrovsk mai tazarar kilomita 130 daga kudu. Daga nan suka shiga wani jirgin ƙasa da ya nufi yamma nesa da inda ake faɗa a jiya Asabar. An gwabza faɗa sosai a kusa da Lisi Changs da birnin Sierra da Nex da ke makwabtaka da shi. manyan birane na ƙarshe da ke ƙarƙashin ikon ukraine a yankin luhansk yankin donbass ya kunshi luhansk da donetsk da ke kudu yankin masana'antun ukraine a gabashin ƙasar inda rasha ta mai da hankali wajen kai hare-hare a halin yanzu 'yan awaren da ke samun goyon bayan rasha sun yi iko da wasu sassan donbass tsawon shekara takwas yanzu kuma sojojin rasha na ƙoƙarin kwace gaba ɗayan yankin na donbass To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ba kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta tsaida tsohon mataimakin shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abakar a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Elikaya da rahoton. tuntun karo filin wasan na kasa da ke abuja na mashud abiola za ki ji ana ambata suna a tiku kafin jin sunan wasu daga 'yan takarar an kaɗa ƙuri'u 767 inda a tiku ya samu 371 mai bi masa baya gwamnan rivers nelson wike ya samu ƙuri'u 237 sai tsohon shugaban majalisar da ta bukola saraki da ya zo na uku da ƙuri'u 70 magoya bayan a tiku sun kaure da farin ciki da nuna lokaci yayi da suke da kwarin gwiwar amsar madafin iko sunana malam aliyu bello shugaban matasan jam'iyyar pdp na jihar kaduna kauna mun dade muna tallan wannan abu haja tamu haja mai amfani kuma mutane sun siya ina farin ciki domin na yi tallan haja an karba. sunana hawawa idris adam kwargaban mu daman da fatan mu shine allah ya bawa shugaban mu a cikin abubakar ya ci primary in dai ya ci wannan ba mu da matsala a general election. sunana dai adamu husaini dan buram jimeta ba mai kai labari a nigeria gaba daya illa iya iyaka wazirin adama kowa aka fitar a muna nan muna jiran Nasarar Atiku ta yi armashi da janyewar gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambuwal wanda ya mara wa Atikun baya. Dan kwamitin labarun fidda gwanin Yusuf Dingyadi ya ce Tambuwal ya yi hakan ne don kishin ci gaban PDP. Allah kaga Allah ikon ikonsa. Gwamnan jihar Sokoto Rai da Honorable Aminu Waziri Tambuwal wallahi ba wanda ya tsammanin zai jaye domin har zuwa lokacin da shiga wannan wuri har lokacin da ya jawabi babu maganar jayewa a rayuwarsa kuma bai yi niyya ba sai da ya ga abin da zai dacewa da Najeriya samu haɗin kai da kuma tsari na gari wajen ciyar da kasar nan gaba ya ga ya kamata ya goyi bayan wazirin adama ya jaye wannan ya rage matsala da kuma abin da bature ke kira tension a cikin gudanarwa na zaben tun kamin a soma yanzu za a zuba ido a kan jam'iyyar apc da za ta gudanar da zaben fidda gwani a litinin mai zuwa bayan ɗage ranaku da ta rika yi da masu sharhi ke cewa don sanin wa pdp za ta tsayar ne nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden zai je birnin Uvalde a jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka a yau Lahadi. Wannan shine karo na biyu a wannan watan da zai je wani gari saboda an yi harbin kisa da yawa. An kashe yara 'yan makaranta sha tara da malamai biyu a makon jiya a garin Uvalde. a lokacin da wani matashi dauke da bindiga ya shiga makarantar firamare ta Rob Elementary ya bude wuta. A farkon wannan watan, Biden ya ziyarci birnin Buffalo da ke New York, inda wani farar fata ya bude wuta a wani babban kanti har ya kashe bakar fata goma. A ziyarar ta yau Lahadi zuwa Uvalde, Biden tare da uwar gidansa Jill Biden za su gana da iyalan waɗanda aka kashe da waɗanda suka tsira daga harin harbin makarantar. za su kuma ziyarci wani wurin tunawa da waɗanda harin ya shafa daga nan su halarci wani taron sujada a majami'ar katolika ta sacred heart zaben fidda gwani na gwamnoni na jam'iyyar apc da aka yi a najeriya ya baya da kura a jihar taraba inda 'ya'yan jam'iyyar da yawa a jihar suka ce ba a gudanar da zaben ba amma kuma daga baya an sanar da tsaida wanda ya lashe zaben cikin 'yan takara guda shida Wakilin muryar Amurka Lado Salisu Muhammad Garba ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoton daga Jalingo. zabukan fidda gwanin jami'ar apc da aka gudanar a ranar 27 ga watan mayu a najeriya al'amarin da ya baro baya da kura inda zabukan fidda gwanin na wasu jihohi da ke najeriya suka jefa 'ya'yan jam'iyyar cikin halin ha'ulayi kamar irin su jihar zamfara da kuma jihar katsina jihar sokoto ma da jihar kaduna duk sun fuskanci wannan barazanar lamarin da ya janyo aka yi wa shugaban jami'ar apc na jihar taraban wato alhaji ibrahim el sudi dukar kawo ka har al'amarin ya kai ga hukumar 'yan sanda a jihar shugaban da aka aka turo daga birnin tarayya Abuja domin ya sa ido akan gudanar da zabubbukan. laurence Onichukwu wanda ya ce ba a gudanar da zaben fidda gwani ba a jihar Taraban. Da misalin karfe 11 da minti biyar na daren ne dai wannan jawabin. unfortunately A nasu bangaren kuwa su masu zabukan fidda gwanin wato delegate delegate a turance su sun tabbatar da cewa lallai ilahin ba a yi zaɓe ba domin a cewar su su suna nan zaune a masauki har zuwa wannan lokacin. Sunana Adama Bello daga Gashaka Local Government. Mun zo muna cikin delegate na wannan zaben da ba samu an yi ba sai dai muna jana ta jijijita akan an yi wani. Nuruddin daga Ba'isa Kurmi Local Government. Mun zo mun kwana ba a yi zabe ba. To sai dai ba nan gizon take saka ba bayan gari ya waye dai sai Lawrence Onechiku shine wadda aka turo daga birnin tarayya Abuja ya dungumi tawaga zuwa filin jirgi da ke Jalingo a inda kuwa ya sake wata jawabi kamar kamar haka. went on, and then after that, the result of was won by one senator, Emmanuel Masha, who has declared him the winner of the election. Ya ce, halin yanzu dai an riga an gudanar da zaɓe har kuwa an tsai da ɗan takara, lamarin da su sauran 'yan takarkarun guda biyar suka musanta. Sanata Yusuf A. Yusuf yana ɗaya daga cikin waɗanda suka sayi fon domin shiga wannan takarar. Ya ko tabbatar da cewa ba a yi zaɓen fidda gwani ba a jihar Taraban. Mu 'yan takarar gwamna mu shida mun tsaya kai da fata tsakanin mu ba wani bambanci mun taru a wajen you know headquarters din yan sanda inda shi shugaban wanda suka zo za su yi zaɓe ya faɗa wa duk duniya akan ba a yi zabe ba ko bai ce ayi yi zabe ba a me yasa kabili da ba a yi zaben ba da safen nan kuma sai muka tashi da cewa ai an yi zabe ya declare result mun sa haka ba gaskiya ne don haka mu za mu bi ka'idodin jam'iyya yadda ya kamata a bi wannan al'amarin dai ya daure wa al'umman jihar Taraba kai a duk kokari da na yi domin jin ta bakin shugaban jam'iyyar jihar Taraban wato Alhaji Alhaji Ibrahim Elsudi. Sudi hakata dai bata cimma ruwa ba na buga masa waya bai ɗauka ba na ko aike masa sakon ƙarta kwana shiru kake ji Lado Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya. A gaida Muhammad Lado da wannan rahoton a kuma gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan ma Najeriya muka nufa inda za a ji ƙarin haske kan mutuwar mutane da dama kamar yadda aka ji a labaranmu. Biyo bayan wani turmutsitsi yayin da wata majami'a ke raba kayan abinci a jihar Rivers, Lamido Abakar gare ka. bayanai dai na nuna cewar akalla mutane 40 ne suka mutu a wata coci da ke da suna kin assembly a birnin fatakwal da ke jihar rivers a baya-bayan nan a lokacin da ake shirin raba kayayyakin abinci ga masu ɗan ƙaramin ƙarfi kyauta da wannan coci da ke da suna kin assembly ke shiryawa a duk shekarar allah mutane da dama suka jikkata waɗanda nan take aka garzaya da su zuwa asibitin soji da ke birnin na fatakwal wani lamarin da ya faru ne a gaban ɗaruruwan mutane da suka zo daga sassa daban-daban na yankin na niger delta domin karɓar abinci kyauta Wannan yana cewa ne suna na Dick Saroni kuma ina son in tabbatar maka da cewar sama da mutane talatin ne suka rasa rayukansu a yayin karɓar abinci kyauta wanda aka saba yi a duk shekara kuma wannan abin takaici ne a gare mu 'yan yankin na Niger Delta wannan taro ya fi na bara domin mutane da dama ne suka zo. Shi kuwa wani ganau da ke da suna Obara Ogochiku ya ce. Sunana Ogochiku Francis fara daga nan abin Port Gaskiya ba mu ji daɗi ba da abin nan da ya faru a garin Fatakos A yanzu dai babu wani ɗan uwana da yake wurin amma da yake dukan mu dai mutane ne in ka ga yadda mutane suka wawwatsu a ƙasa a kwanci haka a wurin dole abin ya dame ka. rundunar 'yan sandan jihar rivers ta tabbatar da mutuwar mutane 31 dsp grace erengi koko ita ce mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar rivers. Tana cewa ne binciken da muka gudanar ya tabbatar muna da cewar turmitsitsin da ya faru ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 31 sannan kuma mutane bakwai sun jikkata inda muka garzaya da su zuwa asibitin soji da ke birnin na fatakwal. Lamidu Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido yanzu kuma sai jihar Bauchi inda za a ji ƙarin bayani bayan da gwamnatin jihar ta kafa dokar hana fita a unguwar Yalwa biyo bayan wani rikicin addini wanda ya samo asali daga wata rigima da aka yi kan budurwa tsakanin ɓangarori biyu mabiya addinai daban-daban wanda ya yi sanadin salwantar rayuka biyu da kone-konen dukiyoyi. Daga Baucin ga Abdulrahman Muhammad da ci gaban rahoton. kwamishinan 'yan sanda umar sanda mamma ya ce suna bin diddigin lamarin domin kamo waɗanda suka haddasa mutum don a hukunta su za mu sa ido sai mun kamo su duk wanda ya tada wannan abin za mu kama shi insha Allah saboda haka jama'a dai roƙon da muke ku yi kokari da Allah jama'a a zauna lafiya a zauna mu zauna lafiya a junanmu kuma idan kuka ji wani abin da zai kawo mana tashin hankali ko rashin zaman lafiya to ai kokari a sanar da mu idan aka sanar da mu insha Allah za mu ɗauki matakai na magance haka ɗin kuma za mu magance shi yanzu dai uh, state government targa ta sa kafi a wannan gurin kuma za mu sa 24 hours kuma za mu fara enforcement ɗinsa a yanzu a 'yan sanda da sauran jami'an tsaro kowa ya zauna a ciki mu ba mu yarda mu gan kowa ba a waje eh, duk wannan sararin gurin nan ba mu yarda mu gan kowa a waje kowa ya zauna a cikin gidansa tun da state government sun riga sun sa kafi kuma duk wanda aka zalunta za mu bi masa kadunsa to me ne naka na ɗauka doka a hannunka yanzu a wannan lokaci da kake magana da hukumomi da kuma iyayen ƙasa akwai bayanin da ke nuna cewa an samu salwantar rai da kuma ko gidaje nawa ne suka uh, kona eh to a yanzu dai uh, rayuka guda biyu sun salwanta wannan abin takaici ne gidaje guda biyar aka kona da kuma motoci ko guda biyu ne ko uku ne eh, wannan da shi ne a takaice bayanin da yake zuwa a wuri na a yanzu hakimin miri alhaji hussein abubakar ya gargaɗi mutanen yankin yalwa da su zamanto masu bin doka kuma da wannan muke kiran iyayen yara cewa dole su sa ido akan abin da yaran su suke aikata kuma su tsawatar musu kuma yanzu na yi kira zuwa ga dukkanin masu unguwanni da masu littafai da shi kansa mai gunduma duk wani mutumin da aka san cewa na da hannu a cikin wannan to a zakulo shi a mika shi ma 'yan sanda domin dole ne wato a ɗauki matakan zaman lafiya a wannan area din wannan irin abin kunya da yake faruwa yake kunyatar da mu ya zamanto cewa ya zama tarihi mai mataba sarkin bauchi na cike da bakin ciki kwarai da gaske dr dilwani suleiman adamu akan faruwan wannan akan cewa yaushe ne mutane za su waye yaushe ne mutane za su zauna lafiya da junansu yaushe ne mutane za su rika ci gaba a cikin al'amuransu ba tare da komawa baya ba shugaban tsofin soji a jihar bauchi ya rasa gidansa ta hanyar kona masa da aka yi ga abin da ya shaida mini idris danjuma ni ne shugaban tsoffin sojoji na jihar bauchi gidana an sa masa wuta mazo na fito kuma ku fito ku zo ku taimake ni an samu wuta a gidana ba wanda ya fito da ni da yaya na samari guda biyu da matata muka dauko ruwa muka sa omo muka kashe wuta da ni damuwa na yau tsakanin da Allah ina neman taimako a wurin gwamnati da kuma da wurin hukuma ba inda zan kwana kuma ba inda zan tafi ba ni kuma inda zan sa kaina saboda yau shekara na goma sha bakwai tun da na bar soja nake nan tare da wannan al'umma so daga karshe ina kira ga mutane kan cewa mu 'yan najeriya ne yanzu abin da ya kamata mu ba wai mu faɗa da junan mu bane amma mu faɗa da talauci da take damun mu da wahalhalun da yake kanmu abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya a gaida abdulwahab yanzu kuma ga shirinmu na gaba sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ce taku Shamsiya Hamza Ibrahim jagorar shirin. madalla. To a cikin gaba da aka samu na fitowar dandaloli na sada zumunta na yanar gizo wacce ke ba wa masu amfani da ita dama su faɗi abin da ke ransu ko sharhi ko bayyana ra'ayinsu game da wasu abubuwa da ke faruwa da su ko kuma a kusa da su. Wasu ra'ayoyin nasu da suke wallafawa kan wuce gona da iri ta inda zai iya zama cin zarafi ga wani ko ɓatanci ko da kuwa nuna abubuwan da ke cikin zukatansu ne da bai kamata ya fito fili ba kamar misali abin da ya shafi zamantakewa tsakanin mata da miji saurayi da budurwa ko ma wani sirri da bai kamata duniya ta sani ba game da mutum waɗannan lamuran sun jefa da dama cikin kakanikaye wasu ko na dama har ta iya rayuwarsu ko a 'yan kwanakin nan sai da wani ya fasa aurar budurwarsa da sati guda kacar ya rage a ɗaura musu aure saboda wani komen da ta yi akan wata tambaya wanda shi yake ganin bai kamata a ce matar da za ta zama uwar 'ya'yansa ba ita ke da irin wannan ra'ayi wanda ya kai ga fasawar auren gabaki ɗaya daya. To tambayar a nan ita ce idan kana amfani da ire-iren dandaloli na sada zumunta me ya kamata ka wallafa a shafin ka kuma idan wani ne ya wallafa batu ne da ya kamata ka tofa albarkacin bakinka a kai idan mutum zai yi tsokaci akan wani abu me ya kamata ya yi la'akari da shi kafin ya yi comment akan wani post ya dace da addininsa al'adarsa da kuma zamantakewarsa to ga dai abin da wasu matasan ke cewa sunana diplomat muhammad musa sada a duk lokacin da ka ga abu a kafar sadarwa ta zamani farko za ka kalli meye abun yake koyarwa meye abun yake hankaltarwa saboda wani bin za ka ga wani abu za ka gan shi ne kawai amma kai a tunaninka kawai sako ne zai isar ba sako ba ne wani sakon yakan iya zama fitina rigima mafi yawanci yanzu babu inda matasan mu suka bata lokaci kafar sadarwa kafa ce wadda zaka zauna ka saurare ta in ka kalla zaka karu zaka amfana ta bangarori da dama amma yanzu matasan mu zaki ga da sun kalla wani abu maybe ma akan wani dan siyasa ne akai wani magana na daban akan shi baka sani ba kawai baka ma kalla baka karanta ba ka gome ba tun daga farko har karshe ba in dai za ka yi commenting to ya kamata a ce ka karanta tun daga farko har karshe ka ma yi nazari cewa wannan rubutun me yake koyarwa me yake hankantarwa to amma sai kawai ka ga mutum ya je ya yi rubutu bai san wa aka yi magana a kan shi ba bai san wa wani watakila wannan rubutun da ya zai iya zama mishi matsala saboda wani bin mafi yawancin yanzu matasan mu a yau siyasar da muke yi yanzu ana yin siyasa ce ta wasu irin abubuwa iri-iri wani ne zai zo kokarin karaya mai duniyan shi zaka zo kana talla tallan shi kana ma zagin wani dan uwanka a kan shi ba tare da ma ya san kana yi ba kuma idan ma ya ji kai ba ma burge shi kai ba saboda ba abu mai kyau kai ba ka bata goma ɗaya bai gyaru ba sunana umul kare abdulmumin ilyasu kamar ni haka yanzu ina mu'amala da kafofin sada zumunta domin ina da account da facebook ina da whatsapp account ina kuma da tiktok account amma magana ta gaskiya shine ni na ɗauki kafar sada zumunta ne wajajen yin abu biyu zuwa uku na farko waje ne na sada zumunci kamar yadda aka kira shi da yan uwa da abokan arziki na biyu kuma waje ne na isar da saƙo mai mahimmanci domin taba zuciya da kuma gyara rayuwa domin idan ka bibi facebook post ina zaka samu yawanci maganganu ne nake akan abin da ya shafa aure da zamantakewa wanda ya zama shine field ina na biyu kuma ina yin maganganu akan abin da ya shafi tarbiyya sannan lokaci zuwa lokaci nakan dan yi post na tsokana da dan zai sha nishadi amma duka abin da zan yi a kafar sada zumunta ina matukar kiyayewa wajen ganin ban zubar da daraja ta da mutunci na ba domin na kan tuna a duk inda na je da kuma duk abin da zan yi har a cikin shi kafar sada zumuntar cewa ni mace ce ni kuma musulma ce ce ina kiyaye abin da zai shafi darajar iyayena da yan uwana da ni kaina kuma in tabbatar na faɗi abin da ba zai haifar da rikici ba kuma sannan abin da ba zan zo daga baya ina da na sani ba shi ya yasa ma nakan ga post da yawa wasu sai dai in kalle su in yi dariya in wuce wasu in kalle su in yi alawadar wanda ma nake ganin kila zan iya bari su da na ya fito a kasan post ne nakan yi post in ce Allah ya kyauta ko kuma in yi comment wani lokaci in tada wanda ya yi post ta hanyar yi masa nasiha ko gyara idan naga abin abin da ya bai kamata ba amma idan naga post din yayi muni da yawa gaskiya bana ma ko reacting to post din nake wucewa so shi yasa yake da kyau shi dan adam duk abin da zai yi ya duba repercussion din aikinsa shi me aikin zai ja masa shi post kamar magana ce idan ya riga ya fita to ba zai dawo ba hausa suka ce magana zarar bunuci kana yin post din da immediately ka cire maybe kafin ka cire wani ya gani kuma yayi screenshotting so kin ga magana ba za ta koma ba kuma kila ta haifar maka da matsaloli wanda za su zo su janyo asarar mutunci da daraja wani lokaci har da lafiya lafiya da rayuwa. sunana abdulgani rufa'i yakubu kuma na aiki da cibiyar digital development hub a wacce take aiki wurin samar da kananan masana'antu da kuma samar da horo akan abin da shafi information technology wa fasaha sadarwa ta zamani to na farko shafin sada zumunta na facebook da twitter da instagram da sauransu dandali ne wanda ya ba kowa dama na faɗin albarkacin bakinsu. to don haka kuma sai ya zamto cewar mutane suna amfani da ita ta hanya mai kyau wasu kuma sukan zirme su amfani da ita hanya mara kyau ala ayi halin duk abin da ake bukata shine idan za ka sanya wani bayani ko a kanka ko a kan wani ana so ka tabbatar da cewar bayani ne na gaskiya kuma wanda ba zai ta da tarzoma ba ko kuma zai musguna wani ko ya susa zuciyar wani wannan shine mataki na farko abin da ake sha'awa ga duk wanda zai yi wani bayani a wayannan kafafe sannan kuma idan wani ya kafa irin ya saka bayani to abin da kake bukata shine ka fara tabbatar da hancin bayanin kafin ka yada ko kuma ka tofa albarkacin bakin ka tofawar da za ta gaskata ko kuma ta ƙara asasa abin sannan kuma ana son ya zamto cewar Ah, ko da mutum ne ya yada bayani wanda zai tada tarzoma ko kuma wani abu wanda bai dace da al'ada ko addini ba to wayannan kafafe sun ba da dama ga kowa ya sanar da su wayannan dandula domin su goge wannan tsari ko kuma su ma dau hukunci akan shi wanda in irin wannan bayani ba. Madalla. A dai duk abubuwan da suka faɗa yana da kyau mutum ya sani duk sanda ya tashi zai wallafa abu a shafinsa ya kamata yi nazari tare da amfani da hankali akan me zai wallafa kuma suwaye za su ga abin da zai wallafa. Domin idan kai za ka manta to ita yanar gizo ba za ta taɓa mantawa ba abinda masana ke cewa the internet never forget. To sauraro da haka muka zo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin mahukunta da ma'aikatar sashen Hausa na murya muryar Amurka. shamsiyya Hamza Ibrahim ke wani fatan alkhairi. Ku sake kasancewa a shiri na gaba. Bisalam. To a gaida Shamsiya ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana. wasiƙa ta farko ta fito ne daga malam ango malamin makaranta da maimunat sahari ya wuri suka ce salon voa hausa wasu zabukan fadda gwani da aka yi a najeriya abin takaici ne da kuma allah wadai muna addu'ar allah ya ba mu shugabanni masu tausayin talakawa da kuma yin adalci wasiƙa ta gaba mata haɗin gwiwa ce ta ce muna jinjina wa sanata aisha binani da ke wakiltar adamawa ta tsakiya a majalisar dattawan najeriya bisa wannan tarihin da ta kafa Muna mata fatan alkhairi Ubangiji Allah ya bata nasara a babban zaɓe mai zuwa Amen. shi ma shehu adamu rajau cewa ya yi tabbas nasarar da aisha ta dahira ahmed binani ta samu na samun tikitin takarar gwamnan jihar adamawa a jam'iyyar apc inda ta kaya da maza biyar wani babban ci gaba ne a siyasar matan kasar mu najeriya dama kuma abin da ya dace kenan a ce ana damawa da mata a harkokin shugabancin al'umma wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce rasa rayukan kimanin mutane 31 a yayin turereniya a wurin taron rabon abinci da wata coci a shiyar jihar Rivers ta yi ya kara nuni da cewa 'yan Najeriya suna cikin talauci da tsadar rayuwa. Sako daga salamata Haruna Daba da anti matar babba Haruna Bajuga. Wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Aliyu Usman taka lafiyar birnin Kebbi. ya ce hakika akwai bukatar 'yan takarar gwamna a tutar jam'iyyar apc a jihar adamawa da suka sha kayi su yi wa kansu hukunci shin me yasa 'yan takara mace ta kayar da su mun gode da waɗannan saƙonnin a ci gaba da aiko mana. To a gaishe ki da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. Mutane 31 sun mutu wasu su bakwai kuma sun jakata a yayin wani turmutsatsi a jiya Asabar a wani taron bayar da agaji da wata majama'a ta shirya a kudancin Najeriya. Abinda 'yan sanda suka faɗawa kamfanin dillancin labaran Associated Press kenan. wani lamarin tada hankali da ya faru a taron da aka shirya da zama tallafawa mabukata Wani wanda ya shaida lamarin ya ce cikin waɗanda suka mutu har da wata mai juna biyu da yara da yawa. Turmutsutsun da ya faru a wajen taron da majami'ar King's Assembly Pentecostal a jihar Rivers ta shirya ya hada da mutanen da suka je wani taron agajin shekara-shekara a cewar Grace Iringe Koko mai magana da yawon rundunar 'yan sandan yankin. A yayin da sojojin Rasha ke ci gaba da kai farmaki don kwace biranen Sierra Donetsk da chanks da ke gabashin Ukraine farar hula da suka samu damar tserewa sun ce hare-haren da aka tsananta a makon da ya gabata sun sa ba su iya fita daga matsugunan kariya daga bama mai da suka boye ba duk da hare-haren wasansu sun iya zuwa garin rock mai tazarar kilomita 130 daga kudu To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai gobe da asuba idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da shi kuma Salaman Abu wanda ya haɗa da kuma mu na yanzu Charleston Mark. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.